Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صوت الشريعة إسلام السنتا لكي كاسوة كرمي لا يجلتاج في فرنسيكين لك لكشوتي نمسمى دقا شيخ جعفر محمود آدم رحمه الله نمبر ويا سفلي تقوى سفلي شدة بير وجه سفلي uku biyu sifili shida ko kuma sifili takwas sifili takwas biyu biyar shida ɗaya biyu shida takwas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina farin cikin haɗuwar mu a wannan safiya ta lahadi wadda safiya ce ta sha ɗaya ina kyautata zaton ga watan sha ɗaya zulƙida a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma yammin safiya ce ta hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya idan ba kuma tabbatun ajiya da yamma mun faro zance ne dangane da matsayin kyamace a cikin addinin musulunci da kuma waɗansu ɓangare na haƙoƙinta da a da aka ƙwace mata su ta yadda addinin musulunci ya dawo mata da wannan haƙoƙi ta zuwa gare ta don tabbatar da martabarta da mutuntakarta da 'yancinta na girga mana waɗansu al'amurra da dama a jiya ƙari bisa ga na jiya don abin ya ƙara fitowa salari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayinsa na cikamakin annabawa shugaban manzanni annabi ne na maza da kuma mata gaba ba wai an turo shi ne zuwa ga maza kaɗai ban da mata an turo shi ne zuwa ga bil'adama adama gaba daya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kaffatan lin nasi bashiran wa nadhira walakin aktsara an-nasi la ya'lamun dan haka sai ya zanto manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin yadda yake yin mubaya'a ga maza haka kuma ya rinka yin mubaya'a ga mata zai tara maza ya ɗora hannunsa akan nasu ya kuma tabbatar musu da ƙa'idoji na musulunci da ya kamata su bi su tsare a rayuwarsu ta su kadai ko rayuwarsu da sauran jama'a to haka kuma ya rinka tara mata yana mubaya'a da su duk da baya yin hannu da su ko mutafaha da su irin yadda yake yi da maza ubangiji ta'ala ya tabbatar da haka cikin faɗin sa ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minat yubayi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yusrikna wa la yaznina ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم da haka manzon Allah ya kasance yana yin mubaya'a ga mata irin yadda ya kasance yana yi ga maza wanda wannan ke nuna bayar da mahimmancinsa ga su mata din sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullah dan abbas Allah ya kare da gare shi yace yi sallar idi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kuma yi ta tare da abubakar siddiq yi sallar idi tare da umar dan khattab haka kuma na yi tare da usman dan affan yace abin da nake iya tunowa wata rana a ranar idi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kammala sallar idi ga maza da mata ɗin gaba ɗaya sai ya gabatar da hudu ba ga mazaje sanin ku ne a wancan lokaci babu na'uran ɗaukaka sauti da muke amfani da ita irin yanzu an amplifier da speakers da microphone wanda za mu yi amfani da shi don ya ɗaukaka sauti zuwa ga wanda ke nesa sai ya kasance sahun da ke gaba gaba ɗayansu na maza ne sahun mata na can baya saboda taron jama'a irin na idi sautin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai iya kai wa mata can ba Abdullahi da Abu ce ina tuni kamar gani ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ya kammala yin hutubarsa ga maza sai yake ishara da hannunsa ga mazajen cewa ku zauna kuma ku buɗe mun hanya yana musu ishara haka da hannu maza suka zauna kuma suka buɗe hanya ya keta ta tsakiyar su har ya je can sahun baya inda mata suke su ma ya yi musu hudu wasu sallallahu alaihi wa sallam bai yadda bai ce kowane namiji ya je ya isar wa matarsa abin da na ji ya ji daga gare ni a'a har sai da ya keta sahun mazaje ya isa mata a inda suke ya isar musu da abin da ya kamata ya isar musu na musulunci da shi a lokacin bilal na biye da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da su ya fadakar da su ya ja hankalin su wajen muhimmancin sadaka dan saboda su cike gibin da suke da shi na addini a inda maza suka tsara su kamar gibin da suke da shi a kwanakin al'ada da ba su samun damar yin sallah mazaje kuma na yi sannan ba a ce su su rama din ba da sauran al'amura makamantan wannan baya da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun tare shi su mata din suke tambayar shi shin kai annabi ne da aka turo ka zuwa ga maza kadai ko har ga mata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace annabi ne zuwa ga mata da maza suka ce matukar kai annabi ne zuwa ga maza da mata gaba daya to ai muna ganin maza sun fi mu samun kaso mai tsoka na ilmantarwarka da wa'azinka da da'awarka ya kamata a ce kai keɓe mana wata rana ta musamman da za ka rinka ba mu darasi na musamman mu ma mu rabauta da irin abin da mazaje ke rabauta da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware musu irin wannan wuri da kuma rana ta musamman wanda ke karantar da su wanda Imam Bukhari har sai da ya chapter guda yayi babi guda akan haka a cikin littafin sa Sahihul Bukhari sannan abu na biyu yadda shari'ar musulunci take ta zaburar da mazaje cewa ya kamata su yi kyakkyawar mu'amala tsakaninsu da matayensu ubangiji ya nassanta a cikin alqur'ani mai girma yake wa hunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira lalle ku mu'amalanci matayenku tare da kyautatawa tare da ihsani gare su ta hanya da ta dace a shari'ance ko da sun yi muku wani laifi kun ga kasawarsu ta wani ɓangare na rayuwa to mai yiwa banda wannan bangaren da ya muna na muku tare da su akwai wani alheri a wani gefen daban a sakamakon zaman ku da su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hajjinsa na ban kwana yayi ta kan yayi ta nana ta magana yana maimaita ta ga mazaje cewa istausu bin nisa'i khaira istausu bin nisa'i khaira lallai ne ku rinka yi wa ku wasiya da wa'azi dangane da kyautata wa mata kuma da kansa yake cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi mafificin ku a wurin Allah ku mazaje shine wanda ya fi ku kyautatawa matansa ni kuwa na fi ku kyautatawa matana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk abin da ke nuna mutuntawar da musulunci yi wa ya mace sannan bugu da ƙari kuma yadda addinin musulunci yayi wa ɗaya mace gata ta hanyar sa ta ƙarƙashin kulawa da tsaro na ɗa namiji a dukkan sashi na rayuwarta in tana yarinya nauyin ciyar da ita da shayar da ita da mata tufafi da ilmantar da ita da ba ta tsaro kar wani ya mata ta'addanci ko ya firgita rayuwarta abu ne da aka danka a hannun mahaifinta in bayan ta girma an yi mata aure wannan wakilcin kuma wannan nauye-nauyen an danka shi a hannun mijinta in bayan ta zo kuma ta haihu ta yi ƴaƴa wannan nauyin nata na ciyar da ita da ya mata sutura kuma an danka a hannun ƴaƴanta kai ko da kuma a ce bisa ga tsautsayi ko wani abu aure ya mutu ko ko mijinta ne ya rasu ta dawo gida wannan nauyin ya dawo hannun iyayenta in iyaye na nan dare ko wakilansu idan iyaye ba su dare kamar babban wa kamar kani kamar dukkan wani wanda yake bukutancinta cikin maza Shi ne aka tilasta wa cewa wajibin ne ya kula da ita ya ba ta tsaro ya kyautata iliminta ya lura da lafiyarta ya lura da walwalarta da jin daɗinta wannan duk ba karamin gata bane ba da addinin musulunci yi wa ya mace ina son ku gane cewa waɗannan al'amurra akwai wani lokacin akan samu a wani family din a wani garin a wani gidan mace tana samun irin wannan gatan gwargwadon yadda masu wannan gidan suke rike da tarbiyya ta addini da koyarwar qur'ani da hadisi amma a wani lokacin ya so da dama mace takan samu kanta cikin rayuwa ta tasku da kaskanci duk da cewa tana da miji ko tana da uba ko tana da wa ko tana da kani ko ma ta haifi ɗa namijin da ya kawo ƙarfi wannan kuwa sakamakon sakaci ne na uban ko mijin ko wan ko kanin ko kuma ɗan nata sakamakon rashin tarbiyyar ta tarbiyya ta musulunci sakamakon rashin rahamar da ke tattare da shi amma ba wai dan musulunci bai ce ai mata wannan gatan ba sannan kuma mu duba mu ga yadda addinin musulunci ya haramta wa ɗa namiji musguna wa ɗa mace kuntata mata dan ta fanshi kanta ta hanyar ƙarfi da yaji dukkan wannan dalilai ne da suke nuna kulawar addinin musulunci game da ƴa mace duk wannan abu nan faɗa kamar suko ne abinda akan abinda na riga na faɗa a jiya da yamma abu na biyu da zan faɗa a halin yanzu bangarori na rayuwa imma waɗanda suke da alaka da addini kai tsaye imma kuma wanda suna da alaƙa da addini kuma suna da alaƙa da rayuwa waɗanda mace ke yin tarayya da ɗa namiji a shari'ance a musulunce wajen gudanar da su daga cikin bangarori da ya mace ke yin tarayya da ɗa namiji kan al'amuran da suke da alaƙa da addini alaka ta kai tsaye kaga abin da ya shafi sallah sallan nan salloli ne guda biyar ne ne a'a sallah ce ta juma'a da ake a mako sallah ce ta idi wadda ake a karama da babbar sallah duk a tarihin musulunci ba inda ya mace ba ta yi tarayya da ɗa namiji wajen waɗannan ibadojin mata suna halartar sallar jam'i a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacinsa hadisai cikin bukhari sun nuna haka hadisai cikin muslim sun nuna haka hadisai cikin muwatta na imam malik sun nuna haka idan abin buga misali ne ga hadisin la tamna'u ima allahi masajidallah kada ku hana bayin Allah mata zuwa ga ɗakin Allah in sun ce za su je masallaci ga hadisin da manzon Allah ke cewa idan ɗaya daga cikin ku matarsa ta nemi izinin zuwa masallaci kada ya ce zai hana ta ga hadisin da ke cikin muwatta na Imam Malik wanda yake ba da bayanin lokacin sallar asubahi hadisin na cewa annabi yana kammala sallar asubahi a daidai lokacin da ake kira al shi shine hasken rana ko hasken wayewar gari ya kawo kai amma akwai ragowar dare har ma a wannan lokacin dan tantance wannan lokaci hadisin ke kara bayanin da cewa annabi na yin sallama mata suna tashi su fita daga cikin masallaci atum bi murutihinna suna lullube da gyalansu ko da hijabinsu ma yu'rafna min al-ghalas ba a iya gane fuskokinsu a ce wannan wanta ce tunda a lokacin akwai ragowar dare kuma babu hasken fitila ko wutar lantarki wanda ke nuna a ce har suna halartar masallaci ga kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗakar da maza da mata gaba ɗaya musamman ma'aurata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa yana daga cikin mafi sharrin matsayi a gaban Allah ranar tashin kiyama mutumin da zai zace wa matarsa da safe je yana tara abokanansa yana ba da labarin da ya gudana tsakanin shi da ita ko ita ta tara ƙawayenta tana ba da labarin da ya gudana tsakaninta da mijinta lokacin da annabi ya faɗi wannan hadisi cikin masallaci ne ga sanin maza a gaban shi ga mata a baya sai wata mace ta ɗaga hannu daga can ƙarshen baya ta da manzan Allah lalle wallahi cikin maza akwai masu irin wannan mugunyar al'ada kuma cikin mata ma akwai masu irin wannan mugunyar al'ada sai manzan Allah ya ƙara bayani da sharhi yace to misalin namiji ko matar da suke wannan al'ada kamar misalin jaki ne ya samu jaka akan titi suka gudanar da alakar su kowa na kallon su Shi ne misalin matar da ke fallasa abin da ya gudana tsakaninta da mijinta ko namijin da ke fallasa abin da ya gudana tsakaninsa da matarsa abin da muke so in kai da shi a nan gashi cikin masallaci ne gashi kuma da maza ga sahun maza a gaba sahun baya kuma gashi na mata annabi ya wannan jawabi mace ta tashi kuma take tambaya ko take ƙara bayani manzo Allah kuma ke ƙara bayani akan bayaninta duk wannan ke nuna tarayyarsa da maza cikin wannan sannan ga tarayyarsa da maza a sallar idi kamar yadda na karanto mana hadisin tsazu sannan ga tarayyar su da maza kuma a sallar juma'a kamar da waɗansu hadisan kuma suka nuna Dukkan waɗannan al'amura ne da ake yin tarayya da juna sannan na biyu daga cikin abin da ake yin tarayya da juna cikin abin da yake da alaka da addini kai tsaye abin da ya shafi wato ainihin sadaka idan an ce sadaka ta shafi sadaka ta wajibi kamar zakka ga wanda take da kuɗin da za su kai a fitar musu da zakka ko kuma sadaka ta nafila ga wanda take ta ga damin yin sadaka ta ganin dama ba ta wajibi ba irin yadda maza suka rinka yi a lokacin annabi haka mata suka rinka yi ba a bambance tsakanin maza da mata ba har zainab matar abdullahi dan mas'ud lokacin da ta tara ta sun kai zakka za ta fitar da zakka abdullahi dan mas'ud yace to ai sai ki fara da gida tunda dai gida ba ta koyi da kamata a ba daji ba kace ya za in baka zakka bayan kai mijina ne yace ya halatta ki bani ni ne bai halatta in baki ba amma shi ya halatta ki bani tace ba sai yadda ba sai ta tambayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ta garzaya ta je gidan annabi tsara da mutum Allah tabbata gare shi sai sallama manzon Allah ya tambaya wa ce aka ce Zainab matar Abdullahi dan Mas'ud da kuma wata matar daban me ke gaba da su suka ce mun fitar da zakka ne mazajen mu suka ce wai su zamu ba in mun tashi rabon zakka suna da rabo a ciki shin ya halatta mu ba su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ba su kuna da lada guda biyu ladan zakka da ladan zumunci wannan ke nuna tarayyar maza da mata cikin waɗannan ayyuka na alkhairi sannan kuma da sadaka ta yau da gobe duk maza da mata za su yi tarayya a cikin waɗannan al'amura shi yasa idan muka lura a ƙasashen da suka ci gaba suka kuma ɗara mu fahimta ta addini za ga cewa da kai mata ba sa barin a bar a baya a irin wannan fage ba sa taɓa kyalewa maza su bar su a baya akwai misalai guda biyu waɗanda suka faru duka a kwanan nan ko in shekaru da ba su da yawa lokacin da ake rikicin bosnia herzegovina a lokacin muna saudiya muna karatu mun ga inda ƙungiyar mata a madina da riyadh da makka suka yi asusu na musamman nasu na mata suka tara kuɗi wuri na gogar wuri sama da miliyan ashirin da biyar na riyal na saudiya don su aikawa marayu da suka rasa iyaye a bosniya ko matayen da suka rasa mazaje a bosniya ta hanyar kuɗin sadaka kuma a kwana-kwanan nan a cikin azumin nan da ya wuce na ramadan mun ga dukkan waɗanda suka kalli fikir saudiya a cikin waɗansu kwanaki sun ga asusu na musamman da aka buɗe don a taimakawa 'yan ƙoma musulmi da filastin dangane da wahalhalun da suke fuskanta daga yahudawa babu irin taimakon da mata yi su bayar a irin wannan fagen ba akwai wanda ta tara gwalagwalanta abin da ya shafi abun wuya da awarwaro da sarka da zobe da baji na zinariya da aka kimanta kuɗinsu za su kai riyal dubu ɗari da hamsin ta ce abin da ta mallaka kenan ta riga ta bayar a kai wa musulmi na san wurin gaba ɗaya akwai wanda za ta bayar da kaza akwai wanda za ta bayar da kaza yadda maza ke yin tarayya mata cikin ayyukan alkhairi amma galibi a nan gurin sai dai a hankali yan ko da ake samu alhamdulillah kun dan fara tasowa amma in ba haka ba duk wanda ta yi dashi ta samu kuɗin dashi to ta jira ne don saboda gidan biki duk wanda ta yi zo da ta sayar ko ta manja tana sallar man <laughs> tana sayar da manja ko tana sayar da magi da gishiri to za ta tara ta ne don saboda ketare ne a gidan biki amma ba don ta sayo wa kanta wani tikiti ko lasisi da shiga aljanna ba wanda wannan kuma sakaci ne kwarai da gaske da mata suke yi ku tuna irin yadda maza suka cire ko a yawan ibada a yawan ibadu misali ɗaya da maza Allah ba ya kamata ya gamsar da ku ba ya mutum da ba ta yin jinin al'ada in dai ta kai shekarun al'ada din kwana hudu ko biyar ko shida ko bakwai a cikin kowane wata a wannan kwanaki bakwai da za ka yi suna jinin al'ada fa ba ta sallah ba ta azumi in ya yanke an yi da su rama azumi amma ba sai su rama sallah ba da namiji ya kere ta da kwanaki bakwai a cikin kowane wata kenan wajen yawan ibada to ya za ta yi ta cike wannan gibin in ba ta hanyar yawan karatun qur'ani ba da sallan nafilfili da ɗabi'a ta gari da hali na gari da sadaka ga wanda ta samu damar yin haka ta wannan hanyar ne kadai za ta cike gibin da ɗan namiji ya kere ta da shi in ba ta wannan ba shi kenan ya ta wuce cike na a kowane wata wannan bangalori guda biyu na buga su ne a matsayin misali na bangarorin da ɗa da ke yin tarayya da ɗaya mace to daga nan gurin sai waɗansu al'amuran da suna da alaƙa da addini kuma suna da alaƙa da rayuwa su ba kamar sallah suke ba tun da sallah addini ne tsantsa ba kuma kamar sadaka suke ba tun da sadaka addini ne tsantsa amma suna da alaƙa da rayuwa suna kuma da alaƙa da addini misali abin da ya tafi karantarwa aiki na karantarwa da yaɗa ilimi abu ne da yake da alaka da addini sannan kuma yana da alaka da rayuwa yana da alaka da addini kasancewar a cikin abin da za a karantar akwai addini akwai qur'ani akwai hadisi akwai fiqh akwai hukunce hukunce sannan a cikin abin da za a karantar akwai ilimin boko akwai karatu da rubutu ko na hausa ko na turanci ko dukkan wani fanni na rayuwa tsarin tattalin arzikin gida tsarin gudanar da gida tsarin kaza tsarin zamantakewar iyali da sauran al'amurra wanda duk ya shiga cikin fagen at kuma ku sani mata a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam musamman matan annabi tunda su ya kamata mu buga misali wanda ba yanda za a yi su wani abu ya zanto kuskure ne annabi ya kyale su akai in dai har suka yi abu to ya zama hujja ne kan cewa ce kowace ya mace na iya wannan abun matan annabi suna cikin matan da suka yi fice wajen ilmantarwa da yada ilimi ba wai ma karantar da mata ƴan uwansu ba har ta karantar da maza ummu na aisha tana ɗaya daga cikin mutane bakwai da suka fi kowa haddace hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya an tashi lissafi dama Abu huraira ne kan gaba sannan Abdullahi dan Umar sannan ita Aisha Allah ta kare da gare ta sannan Jabir dan Abdullahi sannan kuma wato ainihin Abdullahi dan Abbas sannan Sa'ad bin Abi Waqqas sannan waye su bakwai ne dai wani malami ya tara su a cikin zancensa da yake cewa سمع من الصهب فوق الألف قد نزلوا من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر أبو هريرة وأبو أبو هريرة كنا سنن لي باي بقاتل سان كار بيان سعد كنا سعد بن أبي وقاص جابر كنا جابر بن عبد الله أنس وأبو أنس بن مالك كنا صديقة أمنا عائشة كنا sannan abdullahi dan abbas sannan abdullahi dan umar da ta sa'adun jabirun anasun siddiqatun wa ibn abbas kazabun umar su bakwai kenan su suka fi kowa da ta hadisin manzon Allah ga ji mace tana cikin su ita ce ummu na Aisha Aishar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya bata cika shekara 20 ba a duniya tana yar shekara 18 annabi ya bar duniya amma yar shekara 18 sai tarayya da mazaje wajen haddace kaso mafi tsoka na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko baya da haka tana da manya-manyan ɗalibai da take karantar da su daga cikin su akwai wato ainihin Tawus ibn Kaysan al-Yamani ɗalibin Aisha ne ta karantar da shi daga cikin su akwai Imam Sha'abi Amir ibn Sarahil al-Sha'abi wanda shi ma ɗalibi ne da ya ɗalibta a wurin umma na Aisha Allah ta kare da a gare ta da dai manya-manyan tabi'ai daga cikin manya-manyan malamai waɗanda sun karantu a ƙarƙashin karantarsuwar ummuna Aisha Allah ta kare da gare ta wanda ke nuna mana tarayyar maza da mata wajen isar da addinin musulunci sannan a wannan fage banda ummuna Aisha za mu ga fice da ummu Sulaim ta mahaifiyar Anas dan Malik za mu ga fice da wannan ta wato maimuna bintul haris al-hilaliyya matar annabi sallallahu alaihi wasallam